محفوظ وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين kuma shi ne maɗaukakin sarki wanda ya halarci sammai da ƙasai duk da girmansu ya kuma halarci duk abin da yake tsakaninsu a kwanaki shidda sannan al'arshinsa yana kan ruwa gabanin halittar sammai da ƙasai domin ya jarrabe ku ko mutane ya ga waye a ku zai fi kyautata aikin da zai samu yardar Allah da shi kuma ya ga waye zai fi munana aiki wanda zai janyo masa fushin Allah sai ya yi wa kowa sakayya da abin da ya cancanci shi ya kai wannan manzo idan ka ce wa mutane za a tashe ku bayan mutuwar don a yi muku hisabi sai waɗanda suka kafirce wa Allah suka yi musun tashi bayan mutuwa su ce, Wannan alƙur'anin da kake karantawa ba komai bane face sihiri bayyananne wanda ɓacinsa